ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كان إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء ألا إنهم هم السفهاء ولكن لا يعلمون وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا قالوا آمنا وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون الله يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم يعمهون أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم فلما أضاءت لوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون صم بكم عمي فهم لا يرجعون أو كصيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق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 يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم ۖ فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار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 إن الله لا يستحيي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم وأما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا وما يضل به إلا الفاسقين الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك هم الخاسرون كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء فسواهن سبع سماوات وهو بكل شيء عليم وإذ قال ربك للملائكة الملائكة إني جاعل في الأرض خليفة قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال إني أعلم ما لا تعلمون وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم قال يا آدم أنبئهم بأسمائهم فلما أنبأهم بأسمائهم قال ألم أقل لكم ؟ قال ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون وإذ قلنا للملائكة الملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة وكلا منها رغدا حيث شئتما وكلا منها رغدا حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين فأذلهما الشيطان عنها فأخرجهما مما كانا فيه وقلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم قلنا اهبطوا منها جميعا فإما يأتينكم مني هدى فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأوفوا بعهدي وأوفوا بعهدي أوف بعهدكم وإياي فارهبون وآمنوا بما أنزلت مصدقا لما معكم ولا تكونوا أول كافر به ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا وإياي فاتقون ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين الذين يظنون أنهم ملاقو ربهم وأنهم إليه راجعون يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها عدل ولا هم ينصرون وإذ نجيناكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب يسومونكم سوء العذاب يذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم وإذ فرقنا بكم البحر فأنجيناكم وأغرقنا آل فرعون وأنتم تنظرون وإذ واعدنا موسى أربعين ليلة ثم اتخذتم العجل من بعده وأنتم ظالمون ثم عفونا عنكم من بعد ذلك لعلكم تشكرون وإذ آتينا موسى الكتاب والفرقان لعلكم تهتدون وإذ قال موسى لقومه يا قوم إنكم ظلمتم أنفسكم باتخاذكم العجل فتوبوا إلى بارئكم فاقتلوا أنفسكم ۖ ذلكم خير لكم عند بارئكم فتاب عليكم إنه هو التواب الرحيم وإذ قلتم يا موسى لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة فأخذتكم الصاعقة وأنتم تنظرون ثم بعثناكم من بعد موتكم لعلكم تشكرون وظللنا عليكم الغمام وأنزلنا عليكم المن والسلوى كلوا من طيبات ما رزقناكم وما ظلمونا ولكن كانوا أنفسهم يظلمون وإذ قلنا ادخلوا هذه القرية فكلوا منها حيث شئتم رغدا وادخلوا الباب سجدا وقولوا حطة نغفر لكم خطاياكم ۖ وسنزيد المحسنين فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم فأنزلنا على الذين ظلموا رجزا فأنزلنا على الذين ظلموا رجزا من السماء بما كانوا يفسقون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 قال أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير اهبطوا مصرا فإن لكم ما سألتم وضربت عليهم الذلة ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير الحق ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون الحمد لله القائل قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم لا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله وإن تولوه وقولوا شهدوا بأننا مسلمون وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا من كلة وموجود لا من علة وغني لا من حاجة وأشهد أن كل ملوك الأرض والأمراء عبيد لله لا يملكون الشبر لولا أن مالك الملوك أملكهم وكل أغنياء الأرض فقراء عند الله لا يجدوا ما يأكلون ويشربون لولا أن أطعمهم الله وسكاهم وكل أقوياء الأرض ضعفاء عند الله لا يتحركون حركاتهم وسكناتهم تتحرك بحول الله وقدرته الملك من ولاه والغني من أغناه والقوي من كواه والحي من أحياه وكلهم يفنى ويبقى الله تعالى وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وخليله بلغ رسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين وتركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك صلوات الله وسلامه عليه wa ba'da fassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu dukkan godiya tare da jinjina da yabawa sun tabbata ga Allah madaukakin sarki mai kowa mai komai wanda ya hada mu a wannan shafi mai tarin albarka ta al'ilmu zinatul fata muna jaddada ma Allah subhanahu wa ta'ala godiya mara iyaka to insha Allah yanzu yanzu layi abu da ga waɗannan da suka buƙaci mukabala lambar da muka sa da shi za a kira ta hanyar whatsapp 070 48 45 38 20 wannan shine lambar da za a kira ta whatsapp 07048453822 duk da ban yi ma magana ba akwai ban sani ba ko su ne mai wannan lamba wai ka nemi mukabala kuma don jin tsoro ka rufe wayarka da burgan dama burgan banza ne don ubanka 081 32090735 to kai mai wannan zagi ni ba zan zagi ubanka ba ban sani ba ko ne ko kuka ne nemi ka dudan numban din ba shi ba ne amma ban san ko ko ne ba layin da ya guda ne kai da ba dan ubanka ba don wani mutum ne ka kira ni din dan ubana ne kai din dan waye ne malika kira yanzu layin abu da 0704757 ta whatsapp kaɗai da ka kira in waɗanda suka bukaci mukabalan ne su kira in kuma ire-iren su ne su kira jama'a murya yana fita ne ban da tabbas da Allah ko nuna muryan yana fita amin mala rubailu abubakar in murya yana fita da Allah ku zana mu in gani murya yana fita mai kyau to to yayi daidai baba kana ya yi mala ahmad da mai sunana to zunnuren jazakumullahu khaira ba na so in fara karatu ne su su zo tukuna to ya yi dan yan uwa abubakar mala na gwai sosai ina so ne su fito tukuna to injiniya to ya yi. kai ka kira mana feeling good kai ka kai ka kira mana kai in kai in kai ne ban sani ba ko wannan kai ne Gistan is clear layin abuja ne ku kira kai ku ne ko ba ku bane ma Allahu alam ko wani ku ne kai da kake cewa burga ne ka kira ka kira na shi ya sa mana saurara ai shi ya sa mana saurara da yawan ku haka kuke faɗa za ku nuna kamar za ku huta mukabala amma da zarar mutum ya fita sai a kasa ganin ku बड़ी बड़ी आहे बड़ी रंग खेड़ा का अस्सलाम वालेकुम salam ya kana zagin uban mutane tunda kai ba dan ubanka ba assalamu alaikum assalamu alaikum alaikum salam yawa kai ne wanda kai ne wanda ka kira yanzu eh. yawa kai mai mukabalan ba eh a akan mukabalan Ah, a to yayi daidai eh kune kune kune wanda kuka bukaci mukabala da zuko eh kune wanda kuka bukaci bukaci mukabala da zu eh muna nan mukabalan ne a ah, yawa to cewa aka yi shiga tarika wajibi ne eh? duk wanda ba dan tarika ba kafiri ne Ka yarda da haka? Ban ji ka ba. Cewa muka yi duk eh? duk cewa muka yi duk wanda ba dan tarika ba kafiri ne shiga tarika wajibi ne. Ba na jin ka ba, kai magana ne. Kana ji mana me ba ka ji ba kowa ma yana ji ba. Ya aka ba ka ji? Eh? Eh yanzu ina ji ka fara. Me ka ce? Me sunanka? Daga ina kake kira? Don fitar abun fili gaba daya. Sunana Abdullahi. Daga ina kake kira? A nan mai dubiri To, cewa aka yi a mukabalar shiga tarika wajibi ne, duk wani ba tarika ba kafiri ne. Duk wanda ba tarika ba kafiri in jiwa. Yawwa, ka yi dara haka ko ba ka dara haka ba? Bai yarda hakan ba. Wanda ya faɗa fa? wanda ya faɗa bai yarda da shi ba wa ya faɗa kuma daga ina kuma a wani littafin kar ka samu damuwa mu nuna dona duniya ma za mu yi wanda ya fada fa me hukuncin sa ina me hukuncin sa eh eh me hukuncin wanda ya faɗi haka ba ruwa na da wanda ya fada haka ni a littafin na ke shi ne saya mana wanda za saya mana za dauko a cikin hujja saya mana tukuna malam wanda ya faɗa mai hukuncinsa ka ji ni mana ina ji kowa ma yana ji kafa ba mani kadai ba kawai bukata ta saya mana kai kace baka yadda ba cewa na mai hukuncin wanda yace wanda duk ba dan tarika ba kafiri ne mai hukuncinsa sa a wajena eh, eh, a musulunci a musulunci wanda ya wanda yace duk ba dan tarika ba kafiri ne shi me hukuncin sa shi musulmi ne hukuncin sa to me yasa baka yadda ba tana shi musulmi ne shi musulmi ne mana eh shi to me yasa baka yadda ba tana shi musulmi ne me me yasa baka yadda ba tana shi musulmi ne eh shi musulmi ne sa a musulunci to ba damuwa kai dan tarika tijaniya ne ba eh ni dan tarika tijaniya ne kana kallo na kana kallo mu a TV yanzu ko kana jin murya ne kawai eh muna kallon ku ne amma ni ma ina da tambayar da kar ka samu damuwa kar ka samu damuwa zan amsa maka yanzu akan mu kawai muke magana a yi maudu'i mu muna kanta a yanzu kana eh, kallon ya mana malam mu kabalan ne zamu yi ya mana topic din ba yau aka fara ba yau aka fara topic din ba ne ba ma so mu canja topic ne akan abubuwan da mun dade muna neman kam kabala amma baka ansa ba ka zo da wata sabuwa yanzu duk mai sauki da duk ka zo da shi yanzu muna ka saya tukuna duk na baka dama ka zo da shi yanzu saya mana ka saya ka saya ka saya a'a saya mana dake dake ake bi duk mukatan ka ka zo da shi yanzu tofin da kuka nema yanzu na zauna ka tsaya mana karka canza mana tofin mana yanzu mu gama nan tukuna duk wanda ka ga dama ka kawo Kaji ne, ma. ina jin ka Abinda zan tambaye ka shine a'a saya mana ba tambaya bane ka saya da Allah ba tambaya bane yanzu mu kabala mu shine duk wanda ba tambaya saya mana ka saya mana dama in kun dauko ba salan ku in kun togo wannan tofin sai ku gudu wannan tofi, ba wannan ba ne tun farkon za mu fara ah. ka dade kana yin saya bayanai da saya mana <laughs> kana wasa da hankali <laughs> ka saya ka saya tunda yanzu ka ga na haska takarda ko kana kokarin gudu yanzu ai ka na haska takarda kana kokarin kaucewa ka saya tukuna mana ka saya, ka saya yawa to ai yayi da tunda kai namiji ne ka saya mu buka tukuna tofi da muka rubuta duniya shine ka saya mana ha'a. tafi da muka rubuta duniya shi ne yanzu shiga tarika wajibi ne duk wanda ba zan tarika ba kafiri ne in ji ku kace baka yadda ba wanda ya musulmi ce tuna yarda yanzu kana kallon mu a TV eh kace kana kallon ta wani littafi yanzu na haska shi in nuna maka gurin in karanto ma gurin sai ka sa hukunci ka wuce gaba a'a ba wannan bane me ba wannan ba shine mana to me abinda abin kai wanda wai kace wanda duk shigan dariƙa ka wajibi ne kace ba Korai. kuma duk wanda ba yin dariƙa ba kafin Korai. aka a littafin ka gani ko ne wazan haska maka in karanta duniya gaba daya eh Korai kuwa haka a'a haka ne ka gani a littafin ko ne zan haska duniya kana kallon irin ka kai ma Korai kuwa a'a ba ka kallon ne kai ina kan wani eh, ni ma ina kan ka saya ka za ka saurare ne kai ki ka gudu fa me ai ba fada muke ba fahimta muke ba fada ba muke muna jin kwa yanzu fa to ni ma ina kan wannan bakan shi ne gan na farko istighfari da salati da la ilaha illallah duk wanda baya kan wannan kafiri ne ka yarda ko ba ka yarda ka tsaya mana zamu zakanta wa gaba daya yanzu ai cewa a sai mana cewa kai fa cewa kai kuskure ne baka yarda ba kan wannan din ka canza maganan ka ne cewa ai baka yarda ba da farko ba ka ce wannan ka ce mana ka ce baka yarda ka ce baka yarda ba a'a da sai ka saurare ni ni ma ina kan wannan din duk wanda ba dan dariga ba shi kafiri ne kai ne ba kai ne da farko ba ce ba haka ba ka yarda haka ba me da rigan saya mana kai da farko kace baka yadda haka wa fa A'a me ake kira da tsarikan? Ka musanya tukuna mu dawo nan, ka karya ta kanka ne, da farko kace baka yadda ba karya kai. Eh, na yi kariya to me ake kira da rigan ka faɗa mun saya to saya saya saya mana tunda ka karya ta kanka tun karon farko yanzu kace ba karya da ba kuma kace eh ka karya ta kanka kai makariya ce ne yanzu kuma wai kake cewa to wai ta rika eh. saya mana malam ka saya mana wai yanzu sai tarika shi na este eh, ga fare eh, ya mana a'a ina jin ka fa sai eh, dai dika shi ne su ga fare da hailala ba ya ka ila ila ila yawa tarika shi ne su ga fare sai dika shi ne su ga fare da hailala haka kace eh haka kace eh na ce haka to a cerdon ka duk wani magana na kakariya ne babu a ciki merin wai sharudan tarika shi ne saya mana mana ka saya mana wai ka saya mana kace sharudan tarika wai wai tarika shine istighfar da halal nake duk sharudan tarika magana nan naka kariya ne babu a ciki wa ya kawo tarika kuma wa ya bayar da tarika shau tijani ya kawo kuma shau kai kace mu da abin da muke yi kai za ka hukunta mu a kai ko mu za mu yi hukunci a kai. Da shehu ka zan hukunta ka, da shehu tijjani zan hukunta ka ba, nawa zan gaya maka ba. Ina shehu tijjani ya ce abin da dariƙan ba isibari da hailala da salatin ba, ina ka gani. Cikin sharudda jawahir ma ne, kai ina ka kalla wannan da akwai a cikin. a cikin jawarin ma'ani shehu tijani ya ce ɗarikan ba wai istighfari da salati da laila lalaba. ba gurin fadi gurin in kai sa ka fadi gurin ka fadi gurin kai ka fadi gurin malam yana an wuce wannan shirmin da Allah fadi inda aka ce maka istighfar Allah shi na tarika ta jawarin ma'ani fadi gurin istighfari da salati da la ilaha illallah shi ne gare ka fari gudun to fari gudun kaina ina zan yadda ka fara gudun mana kai in ka haihu fara mana littafi kaza guri kaza ka fara mana wani shawun ka kai din da kace ba hakan ba ba nan zaka zame ba ku da mai sayayye ne ba ku da wani sayayye da kafansa ba ku da haifaffe ne kawai kuka kuka baki kun ci neman mukabala ga shi abu an rubuta an haska ma littafi kana kokarin karyata kanka tun minti da guda daya ka karyata kanka wai ta dai ka cire istighfari da haylala ka abun nan kai kamar yadda zaka zan kai ka wa ya gaya maka hakan ga ya mun a littattafe a rubuce sai cakura kai ke wani ka ya kira kai din ba za ka iya ba haifaffe ya kira Eh, sai wanda ya karanto ya san me yake faɗi me yake faɗi ya kira ababin istighfar da halala shine shine tareka a haka ma kuma baka wajen kafiri zamu zo gurin matukuna assalamu alaikum assalamu alaikum wa alaikum assalam wa rahmatullah ina kalewa a kai magana da Hausa malam kowa ne yake ji lafiya kalu alhamdulillah Da wa muke magana da Ahmad Ibnu Ibrahim to kai dan tarika ne eh ni dan tarika cikakken dan tarika ne a ba kadiri ne ni ba cikakke ba ne kai dan tarika kai dai kai eh, dan tarika ma dan tarika ma ba cikakke ba ne cikakken dan tarika ne ne don ba ma shiga ba malam tun farko bar wannan cikakken tsukuna mu zo kan maudu'in ban ji ba ka bar wannan magana magana tukuna mu zo kan maure dan ba ka mashi batun farko. eh na tabbata maka ka tambaye ni ka ce ni dan tarika ne eh, eh ni dan tarika ne yawa ka sai haka cikakken na haka ban gane ba shi yasa ne mana ga maka haka ai to ka san ka ka ga maudu'in namu eh me maudu'in namu tunda zo ina saurara kar ka samu damuwa kar ka samu damuwa me maudu'in namu abinda ina so da kai ka saya ka saya ka saya tukunna da Allah ka saya ka saya mana komai yazo komai komai ba kai ka saya mana ba ba ka bugo yanzu ba ba ka bugo yanzu ba in kana so gaskiya ba mazaje a tare ne kai ni dan tare wane ne ka saya kai magana ne ka dan tare ne duk wanda ya bugo ya bugo in dai tofi ni ne na bude ta yazo ya magana a kai duk tofin da har ni ne na yi magana a kanta ban da ma wannan yanzu dai kai dan tarika ne na baka dama ka zo kai magana a kanta amma mai kun kai magana akan abin da muka bude yanzu kuka kira kuka yi magana an ajiye mu yi magana a kanta ka je kana kokarin zuwa wani gurin ka daban ku gaya wa malaman ku su kira dan galla kar ku sha kunya wallahi akwai kunya a ce muka tashi ran ba ku zo mu tattauna da ba abun kunya ne wallahi ku kira kan maudu'i mu yi magana assalamu alaikum assalamu alaikum wa alaikum assalam wa rahmatullah assalamu alaikum wa alaikum assalam baka ji ina jin ka makalla barka da waraka barka da wa muke magana masha Allah akrama makalla daga kana magana da mazoyinka ne ok to ina gaisuwa Masha Allah, barakallah, sannu da kokari. Sannu na gode, hayyakumullah. Duk sun kira aka makalla ba za su iya ja da kai ba kawai ka rabu da su kawai duk in dai mutum ba shi da ilimi inda ya kira kawai ka sauke sa layin wannan shine magana kawai yawa in dai mutum zai kira kawai ya zo ne ya neman musu kawai ka sauke shi a layin mutum in dai ba zai zo maka da hujja karara ba kawai ka sauke shi sai ne kawai insha Allah rabu da eh kar sa ka saurari wani rashin kunyan surun kawai ka sauke mutum ba da insha Allah masha Allah barakallah shukran Assalamu alaikum. Wa alaikum assalam wa rahmatullah. Assalamu alaikum. Wa alaikum assalam kana jin mu? Assalamu alaikum. Ya salam baka ji ne? Ina jin ka akrama ku. To da wa muke magana? Sinda. na Abu Khadija. Abu Khadija. Okay daga Kano to. Yo dan tarika ne? Mm. Ah ni ba dan tarika bane. To. Ni ba dan tarika. Okay. Ka kira kan topic ah, ne? Yau ma Na'am? Ka kira akan topic ne? Akan topic ne kirawo. Okay. Akan makallahu duba da abin da kuke karantawa. Eh. Wato kwata-kwata wato su masu bin ɗarikar an wawuntar da su. Na'am. An wawu an mai da su kaman wawaye haka. Abin da yake a littafin daban sai a zo a musu kamar yadda kai ta magana da shi fari sai kwarai haka ne network na ka yaki da sai ya faki ko mu goyan a network na ka ba kyau dan uwa ya salam da an kike ba ta fama kwarai kuwa hello muna jinka muna jinka yanzu muna jinka yanzu assalamu alaikum wa alaikum salam baka ji muna jinka fa assalamu alaikum ya Allah hello baka kana ji yanzu assalamu alaikum wa alaikum assalam ina jinka yanzu yawa muna jinka bismillah kai mana ina jinka sai yawwa na ce sai su batar da mutane hmm. suna gaya musu abin da ba shi nan ba kwarai kuwa Allah ya sauka Allah ya karo ah. ah, rayuwa albarka amin jazakumullahu khairan amin barakallahu fikum amin hasanallahu amin assalamu alaikum assalamu alaikum assalamu alaikum ina zuwa ina zuwa bari sa ka sai ka da Allah ba ka mai kyau ban san maya aka ya dauke ba eh bari sa ka sai ka tukuna yana zuwa bari sa ka sai ka da Allah to kame da hankali eh hello hello yawa assalamu alaikum wa sai yawa muna ka yanzu kace mene Yawa kana jina? Eh muna jin kadawa muke magana. To kana magana sunana Ahmad daga nan Katsina. Ok, to muna jin ka. Ka kira kan maudu karanta rika ne? Yawa. Ba wannan zaka tambaye ni ba. A'a da Allah ba. Dole sai mana ai ai mana don suna zauna ai. Maudu na yan tarika ne ai kai dan tarika ne. Ba wannan kai dan bine ne kai. Kai dan tarika ne ko ba tarika ba kana tsoron ka fada ne? kai menene kai ba wanda tambaye ka ba kai menene kai kana tsoron ka faɗa ne kai dan tarika dan a ban kawai yana tsoron dan Assalamu alaikum. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Akramaka Allah, Abubakar Abdullahi ne daga Ansarus sunna dalibinka. Na mala Abubakar godiya nake. Masha Allah. Allah. Wannan mutanen idan suna jin mu don Allah su yi hakuri su saurare ka. Abin da katun da kake wannan ba don su don Allah kake yi kuma don kowa ya fahimta ne. Idan suna kan daidai to su gane cewa suna kan daidai idan kuma suna kan bata wannan fa abin da kake faɗa wannan karatu ne wanda a littafin su kake bayyana musu ba maganan ka ba ba maganan ra'ayinka ba ne wannan daga cikin littafinsu ne ni a gani na kamar taimaka musu kai ne kuma wannan hakki ne ya rataya a wuyanka don tun da ka sani ka sauke ne don haka don Allah idan suna ji na kuma suna jin mu duka don Allah su saurare ka su ma su samu garaba sannan don kai ba aniyanka don kai musu wani abu na kai kai musu izgili ba ne kana ne don sakani da Allah ne shi musulmin musulmi ne babban banta kowa a cikin ba, kuma shirya daga ubangiji ne gaskiya ne mun gode sosai jazakallahu khairan Masha Allah, na gode. Allah ya sa su fahimta. Amin, barakallahu fikum. Baraka. Ni yanzu ai wajen mafa ban karanta ba. Inda suka wajibtar da bin tareka suka kafirta wanda bai bi ba gurin mafa ne ban karanta ba yanzu. Ba su ma san ina ne gurin mafa ban ma karanta gurin mafa yanzu. Assalamu alaikum. Wa alaikum assalam wa rahmatullah. Allah ya taimaki Sheikh barka da warhaka. Barka yana gaisa da wane ke magana. Sunana Nazifa Al-Andalusi. To Nazifi Al-Andalusi kana dan tarika ne? Ni ba zan tarika bane ba. To yanzu haka ina kasar Saudi Arabia ina jin ah, program ɗinka to dama wallahi na so a ce na yi magana da kai tuntuni akan shi wannan page din naka shawara gare ni akan shi afon ah, duk da dai ba kan topic din ba. afon to ya kamata daga baya mai magana sunan sunan da ka rubuta al-ilmu zinatul fata da larabci to yawanci akwai mutanen da suke so su kamo wannan page din naka amma ba su da keypad na arabic da za su iya typing to nake ba shawara ko za a iya canza na sa na mun sa AZ mun kafin mu rubuta larabci wanda ya sa AZ zai samu AZ ko in capital na'am in ka sa AZ za samu in ka sa AZ zai kawo maka oke oke eh, eh, na eh. gani na gani. barakallah Allah saka da amin jalakumullahu khairan wa ra'akum amin hayyakum barakallahu fikum kun ga yanzu ban haska littafi ba ban karanta gurin ba waɗanda suka cika baki ba ni ban gama sun zo ba na farkon da ya zama gashi ya gagara ya tabbatar da abin ya zo ya karanta kansa kawai ya tafi wayanda suke bugowa kuma maimakon su sai akan tafin mu tattauna an gaza hakan sun san idan na hasko zan karanta gurin zan karanta gurin kuma nuna a duniya gurin Assalamu alaikum. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Ba ka kira yanzu ba dan wa alaikum sanata wa rahmatullah wa barakatuh. Na'am akramaka wakalla? Na'am. Ali Muhammad ne yake magana daga nan Maiduguri daga Gwange. Eh. Masha Allah ina magana ne da masu sauraro da masu bibiyanka. Ah, Kana jina? Ah, sai ya tukunna mana malam, saya ba haka bane. Ka kira maudui ne ko ba maudui ka kira? Maudui ka kira ko ba maudui ka kira bane? na na kira ne da ina so in yi magana ne daga masu sauraro ma domin mu ba mu yadda kira a maka rashin kunya ba maganan gaskiya ne mutum in zai kira ya faɗi ya tofa albarkacin bakin sa idan mutum zai yi magana kan maudu ya kira mutum ba zai yi magana ba dan Allah ya dakata kar ya kira kuma idan zai yi haka makala yana baka shawara idan mutum ya kira ka fahimci mutum jahili ne don Allah ka sauke sakar ka tsaya kai magana ko ɗaya biyu ne da shi ba dama insha Allah ba dama ba dama na kawai in suna ji kawai direct malami ya kira kawai ku tsaya ku fahimci juna amma ba ma mu ba mu bukaci mutum ya kira kawai dan neman musu ko mutum ya kira ya gaya maka magana ko ya ci zarafin ka ba ba mu yarda da hakan ba na gode sosai ba dama insha Allah ta'ala insha Allah barakallahu assalamu alaikum shehima assalamu alaikum wa alaikum assalam wa rahmatullahi malam ake so a sheikh. Mala yana gaisuwa malam ahmad al-ilmu zinatul fata malam yana gaisuwa godiya nake ya yau lafiya lau alhamdulillah na ce mutanen nan ba wanda ba zai iya zuwa iya zama a tattauna malam wala na ga alama malam na ga alama zahiri wato malam wato wannan ɗariƙar gaskiya shegiya ce ba ta da ba da ɗa wallahi kwarai kuwa malam wallahi ba ta haifu ba ba ta haifu ba har yanzu wato ka gane abin da yake bani mamaki ga yan ɗariƙa eh wato su waɗanda suka yi ɗariƙar malaman na'am su ma ba su haifu ba waɗanda suka haife su ba su haifu ba hmm. kuma malam duk wani wanda yake kurin ilimi ba na'am in ya zo ya ce zai kare ɗariƙa sai ga jahilci a zahiri wato ni tun da nake a duniya akar makallahu eh ban taba ganin ban taba ganin da'awar da aka yi ta aka kasa kare ta irin ɗariƙa ba wallahi na yarda malam ta ko ina ta ƙi karuwa eh ba ta ƙi karuwa ga malaman kuma su kansu manyan malaman sun fahimci cewa wallahi ɗariƙar ba za ta karu ba wallahi na yarda yanzu malam amalan ahmad wani misali da yake ban dariya yake ban mamaki eh. kaga akwai wani al'azhari wanda ya kalubalanci a sheik alkasim hoturu to malam bashir umar argungun ya zo ya bashi amsa kwarai kuwa wato malam wata magana ya yi eh. sai na fahimci wato kasan aka ce duk mutumin da ya shiru baya magana baka gane waye eh. amma lokacin da mutum ya yi magana to a sannan kake gane waye shi ta imamu shafi'i lokacin da yana zaune wani ya zo wajen imamu ahmad mm. sun ga mutum ka alamar sima ta ilimi sai suke tsoron ko wani babban malami ne sai imamu shafi'i yake cewa hmm. murhu an ya takallam la ya takallamu ahadun na illa arafna qadrahu kwarai kuwa ya ce tsokane shi ya magana hmm. ba wanda zai magana a gabanmu sai mun gane waye shi <laughs> wallahi malam eh. malam ahmad wannan al'azadi din da ya magana sai na gane wallahi malam wallahi sai ya bani kunya babu karatu wato ka fito akan akan aya A ah, ah. ayan nan ta cikin suratun nisa'i walau annahum izzalamu anfusahum walau annahum izzalamu anfusahum ja'u ka fastaghfirullah wa astaghfar lahum ar-rasul la wajadullah tawwabar rahim kace wai ka ka duba tafsirin guda ɗari suna tabbatar da cewa za a iya ba a yi Allah a yi shi a kabarinsa wai duk wa'annan tafsirin da ya karanta guda ɗari ya leka tafsiri ya kai guda ɗari sai ce ga samfurin guda goma aka rama kallawo da ya jero guda goma nan gaba ɗaya goma eh. babu guda ɗaya wanda ya faɗi magana da yake faɗa. duka babu kirkira dan Allah wannan wace irin dariƙa ce <laughs> eh wata irin dariƙa ce wannan ba eh, guda daya eh guda daya tafsiri daya akwai tafsirin ma da ya faɗe su tafsiran da ya faɗe su ma ba su ma kawo kissar utubi din ba kissar utubi din ma ba su waiwaye ta ba kuma ya dauke shi a matsayin hujja kuma waɗanda suka faɗi isar wayanda suka faɗi isar utubi din malam na sai kawai amma ba wato sai na fahimci malam to yanzu malam amur wannan wannan mas'alar da kaɗa Walan eh Ahmad inda a ce shattima al-miskin zai zo nan eh. ya kare ta wallahi malam illallah wallahi wane wallahi wane inda shakima shakki ya zo ya kare ta wallahi zai dauko kaga da sai ya taimaki ɗalibansa wallahi zai dauko da kuma mai kyau zai Allah wallahi zai dauko ka gani ba na kafara wallahi zai dauko Allah to malam tunda ba zai kare ba tunda ba ya fi karfi mu ya je ya sa ya ci ya je ya sa lamba ya yi karatu ya sa lamba kamar yadda kai ya ce mu zo a kare. Wane mutum? Eh bismillah ya gwada. Ya gwada ya gani. Ya gwada ya gani dan Allah. Ka ce wa ɗalibansa dan Allah ɗalibansa da suke saurare na. Dan Allah ku ce masa ya gwada ya gani ya sa lamba. Ya sa lamba ya ce a kare. da ko ya raina kansa wali kun gane cewa bai da wayo wallahi da ya raina kansa sai ya raina kansa sai kun gane cewa bai karanci komai ba wai an gama karatu malam eh. yanzu sai ka ji wani ya je ya ɗauka karatun ka ya sa ya ce eh. gani na fito gani na fito ga <laughs> gashi nan ana ta ana ta shelan ka eh fa bare zo ba nan malam ba zai zo ba sai daga baya sai zo cifurnata a gefe Iyi mana iwu bayan hari. Eh, ana ga yaƙi tana ga ƙura. wai. yanzu an gama tsaf eh. yana ɗan lamba ɗaki in kuma ka je ka tsirin kai haka kuma ka yi kasa barin mutane su yi magana haka eh mana wane mutum suke izza sunna kenan mana kake ji shi malam eh. wani yayi yayi fun hali ya bude ko eh. to idan ka je wallahi sai hana kai magana kwarai kuwa wani bugu ai na ga watakila ana sa dan Allah a mutane a taimaka a yan ɗarikar dan Allah a taimaka a bugu wannan wane mutum ala wallahi wane to yanzu abin da za a yi bari in bada ɗaya cikin biyar zan bada ɗaya cikin biyar mala anas ya za ka lawo khairar mala anas bari in bada ɗaya cikin biyar don zai fi karatun zai fi dandano kila mai sauraro ma zai dan ji karfin gwiwa zan ba da ɗaya cikin biyar in kai ba dan tarika ba ne kai kafiri ne haka suka ce wallahi in kai ba ka bi shautu jani ba wallahi kai kafiri ne eh sai suna magana suna cewa wai shiga tarika ba wajibi ba ne bin tarika ba dole ba ne wai wai amma in ka shiga gariki riki wazifan da ke cikin shirin alkawari ne billahi al'adun shiga tarika wajibi ne billahi alazim bin shehu tariq amtijani farilla ne wajibi ne duk wanda ba bi shehu jani ba kafiri ne daya abubuwa dalilai guda biyar ne dalili guda biyar cup zan ba ku daya kyauta Dan na san zai wuya ku kira wallahi zai wuya ku kira yanzu na sa yanzu ko ka kira bare shiga ba fa kar ka kira yanzu bari in ba daya tukunna sai in bar hudun ka kira eh wai wai ne yana aina ne mana magana wai wai ku ku kira mana ba ba ku ya kira ba kira wai aina mana magana ka gira mana tunda na ce ai zan hasko ko ba ma sai ka tambaya ba ai zan hasko ai zan hasko eh da ka kira ne zaka kalli duka masu zafi wallahi Allah yanzu kyauta zan bada kyauta kawai kyauta gara basa zan haska daya zan ajiye guda hudu wallahi haifafe ya kira ya ga duka na zai sha Allah mu je bari haska muku guda dai ku kalla duk wani madan tarika ba kafiri ne kun ga wannan littafi wannan littafi karkace ifadatu tijjani ba ifadatu tijjani ba ne ifadatu tijjani haka ne tijjani mabiyin ba tijjani mabiyin tijjaniya aka cewa tijjani karka ce ifadatu tijjani shi ya sa su kai ya ce ifadatu muridi tijjani bima laysa fi kitab jawahir al-ma'ani min aqidati wa aqwali shi ahmad tijjani littafin nan aka ce an fanar da dan batijjani an fanar da batijjani muridin tijjaniya daga abubuwan da ba sa cikin jawahirul ma'ani na aqidan shaw tijjani da maganganunsa a wannan littafin eh wane mutum malam zakariya wallahi wane mutum wane mutum yanzu zan hasa kyauta guda daya kawai zan hasa kyauta guda daya a wannan a wannan littafi shafi ta 74 inda ake magana falala shau tijjani shafi ta 74 shafi ta 74 daga nan aka fara shafi ta 74 ne wannan 74 wannan littafi 74 shafi ta 74 in za ku duba suka ce Wani babin gaba yana magana akan falala shau tijjani da wajibcin binsa da maganganun karairayi samun karanta shafin nan kaf babin tukunna mu kara bude layi kafin mu ala sauran suka ce bismillahir rahmanir rahim wa sallallahu ala sayyidina muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallam amma ba'd aka ce fakar wujida inda ba da ashabi na radiyallahu an tabbas da hakika tabbas da hakika fakar wujida tabbas da hakika an samu inda ba da ashabi na radiyallahu anhu daga wajen wadansu abokanai ko mabiya ko mutanen shau'a matijjani an samu wadansu ke bantattun maganganu zakara lana ya ambata mana ya kusa zama zukira lana anna atabiha min karyati aini madi ko kuma shi mai gaya musu cewa abun nan da zai fada daga ainihin madi ne ya zo masa garin su shautu jani kenan wa nassuha ga nassin abun kun ga yace wa nassuha kun gani wa nassuha ga nassin abun da aka samu kala sheikh abul wafa al bagdadi kala Sheikh Abdul Wafa al radiyallahu anhu Abdul Wafa al ya ce wai Ya yace Baharani akwai teku guda biyu lam yutli'ni Allahu alaihima Allah bai leko mun suna gani ba tekuna ne guda biyu Baharani teku ne guda biyu lam yutli'ni Allahu alaihima Allah bai sa na gansu ba Baharul Kutubil Maktum tekun kutubi kammalalle cikakke duk inda aka ce maka al-kutubul maktum shine Shaw Ahmad At-Tijani idan dan tare ka ce maka al-kutubul maktum shine Shaw Ahmad At-Tijani shine al-kutubul maktum kamar yadda hakan ne ya tabbata a cikin rimahu su sukair shakawo haka ma jawahirul ma'ani akwai al-kutubul maktum shine Shaw Ahmad anan ma da annabi ba zai fassara suka ce ma da kansa zai fassara waye al-kutubul maktum a wannan gurin to wai tekun al-kutubul maktum dan nan la yutliu wula alaihi ahada min al-awliya'i Allah ba zai leko ko ɗaya daga cikin waliyai ba ya ga tekun Shehu Ahmad Ya ce, illa sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam illa sayyidina Muhammadan sallallahu alaihi wasallam wanda Allah zai sa ya leko ya ga tekun Shehu Attijani sai ma'aiki ne sallallahu wannan tekun na farko shi bai gani ba Ya yace wasani teku na biyu baharun nabi sallallahu alaihi wasallam tekun ma'aiki yanzu ka duba kuskure a nan ya gabatar da ambatan tekun shau tijani a kan tekun ma'aiki da ya kamata ya ambaci tekun ma'aiki tukunna sai ya mato tekun shau tijani yana biye da wancan nan, amma sai ya kawo na annabi shi ne ke biye da na shau tijani nan ma don kuskure ne sai ya ce baharun nabi sasama tekun annabi sallallahu alaihi wasallama shi kuma ya ce anan yayi kuskuren larabci don cewa la tali Allahu alaihi ahadun illa Allah wannan gwaranci ne ba larabci bane wannan gwaranci ne ba larabci bane wannan ba larabci bane kwata kwata wai la tali Allahu alaihi ahadun illa Allah wannan gwaranci ne gaskiya wannan ba larabci bane ya zama kaman na farko la yattali alaihi ahadun illa Allah sai ya zama haka la yattali'u alaihi ahadun illallah ko ya zama la yutli'u Allah alaihi ahadan sai wata haka tekun ma'aiki ma din ba wanda zai leko sai Allah subhanahu wataala sai ce wakala maulana Abdul Qadir Jilani wai maulamu Abdul Qadir Jilani ya ce radiyallahu anhu ya ce la tarfa'u makami fauka fauka makamin kutubil aktab kar ku ɗaukaka matsayina kan matsayin kutubin nan shau tijjani kenan kar ku kai matsayina sama da matsayin shau tijjani wai in ji abdulkadir jelani wai ya ce li'annahu la yashrabu waliyun wala yuski illa min bahrihi babu wani wali da zai sha ko ya shayar sai daga tekun shau tijjani sai kuma ya ce wa ashtaktu ila littila'i ala martabati na so na leko in ga martaban shau tijjani fa ha mahajobatun an jami'il auliya sai naga an kife ta an rufe ta wale ya basa ya samun ganin ta sai kuma yace wa kalal kutub wani kutubi ma din yace kun ga wajen wa kalal kutubu kutubi mai suna sayyidi mahmudul kurdi al-misri radiyallahu anhu shi ma din yace wai fadlul fadlul kutubil maktum falalar wannan kutubi shautu jani kenan falalar sa فضل الكتب المكتوم على جميع الأولياء كفضل عليين على الجنان كمان كان a kan ɗaukakan wannan alkutub daidai yake da ɗaukakan aljanna illiyu ne akan kan waɗansu aljannatayya ya ce likaulihi alaihi salatu wassalam don faɗin ma'aiki salama illiyuna la gayata fawqaha wala matlab Illiyun ba muradi ko abin da ake nema sama da ita ita ce kololuwa ji annabi suka ce kuma ya ce wakala abu zaid al-bistami wakala abu yazid al-bistami abu yazid ya ce yace yace bistam haka ya rubuta radiyallahu anhu ya ce. man ata bil buhtani a man rafa ale man rafa martabatal awliya'i kun ga wajen Ya yace man rafa'a martabatal ka fawqa martabatal kutubil maktum fa kada tabil buhtan duk wanda ya dauka matsayin wani akan matsayin jani, wani ya ɗaukaka matsayi ya aza kan matsayin shauti jani to ya zo da kirkira babba me wanda matsayin wanda ya zo da wannan kirkiran sai ya ce wakala man ata bil buhtani la'anahu Allah duk wanda ya zo da kirkira Allah ya sine masa ko kuma Allah ya sine masa kun ga wajen ba mu zo wajen ba har yanzu yace wakala sayyidi mahmud al-kurdi radiyallahu anhu ma khalaqa Allah fil awliya'i man huwa afdalu min al-kutub al-maktum wala mislahu duk cikin halittu na waliyai Allah bai halicci irin jani ba kai ko kwatankwacin jani ba a halitta ba Allah ya sa kuna kallon gurin kun gani yace ma khalaqa Allah fil awliya'i Allah bai halitta ba cikin waliyai man huwa afdalu min al qutl maktum wanda yake sama da shau jani ba halitta ba wala misla kai ko kwatan kwace ba halitta ba har yanzu mu zo gurin ba fa har yanzu yace wa kala al qutb maulana abdus salam kutubi wai maulansu abdus salam yace radiyallahu anhu wai yati rajulun akwai wani wanda zai zo fi akhiriz zaman a karshen zamani ne mutumin nan zai zo yukaru lahu al-kutubul maktum ana cire shi al-kutubul maktum man kana kare littibaihi duk wanda ya kiya bishi ya mutu kafiran zai mutu kafiri kun ga mahallu shahid illa ya zata basa sai in ya tuba suka ce man kana kare littibaihi duk wanda ya ki bin shau tijani duk wanda ya ki zama batijjani to ya mutu kafiran zai mutu kafiri kun gani duk wanda bai zama ne ba gafari ne man kana karihan littiba'ihi duk wanda ya kiye bishau tijjani ya ki zama batijani ya mutu kafiran zai mutu kafiri illa ya zata ba basa in ya tuba kun gana da ya bai kare ba mu tafi har yanzu wakala al-imamu sajadat wannan imam yace sajadat anwar a ajma'in dukkan haskan waliyai gaba daya yayi sujjada linuri al-kutub maktum ga hasken wannan shautin jani nan kutub maktum da nan kama sajadat al-anbiya'u kama sajadat nurul anbiya'i linuri sayyidina Muhammad sallallahu alaihi kama yanda hasken kama sajadat anwarul anbiya'i kama yanda hasken annabawa ta yi wa hasken ma'aiki sujada haka kuma hasken waliyai ta wa hasken shautin jani tujara sujada bai kare ba fa yace wakala sayyidi ila labuna ahmad al-maghribi al-mardi radiyallahu anhu yace law tala kuna kallo yace law tala umri ila akhir zaman inda rayuwata zai sawaita ya kai ka karshen zamani takunu eh na'am law tala umri ila akhir zaman la kuntu muridan lil kutub al maktum abil abbas at-tijani yace inda rayuwata zai sauya zan zama muridin wannan kutub maktum wanda shine Abul Abbas At-Tijani Shaw Tijani kenan kaga anan suna ya fito sai yace wakala sayyidi Abdurrahman As-Sa'alabi radiyallahu anhu yati rajul fi akhir zaman wani zai zo a ƙarshen zamani takunu zai sai ta, zama fada'ilu ashabihi ka fada'il sahaba radiyallahu anhu ajma'in falalar mabiyansa ɗaya yake da falalar sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam eh, wannan kutubin falalar mabiyansa daidai yake da falalar sahabban annabi salasalama alaihi lahu ba'dul hadirin wayanda suke wajen wani yace da shi akhbirna an ismihi wa kunyatihi ba mu labarin sunansa wannan kutubin mai sunansa me kuma kunyansa fa kana lahum sai yace ismuhul mashhur sunan da aka san shi sosai safa ta gaba kenan mu zo safa ta 75 kun gani? sunan da aka san shi sosai da shi shine sayyidi ahmad bin muhammad bin muhtar wannan shine sunan da aka san shi da shi sayyidi ahmad bin muhammad bin muhtar kuniyansa ai lakabinsa wannan magwaranci ne kuniya daban lakabi daban wai wa kuniyatuhu ai lakabuhu al-maktum haka kiransa al-maktum wa qala al-kutub at-tihami al-wawazani radiyallahu anhu ya ce wai baitullah ya doro baitullah ya doro ya doro bi fi بديارنا في كل سنة سبعين مرة لكن بأمر الكتب المكتوم abbas العباس tijani gidan Allah zai zo ya zagaye gidajenmu a shekara so saba'in a shekara so saba'in gidan Allah zai zo ya zagaya gidajenmu amma wannan baya faruwa sai ta umarnin shehu tijjani ne hakan yake faruwa wai shi zai bada umarni dakin Allah ya zo ya zagaye gidajensu sai ya ce wala yumkinul jahadu fi atiyatillah bai halatta a yi ja'in ja ko rashin yadda da kyautar da Allah ya yi masa to ga babban magana ga babban magana ya ce wa kala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam to an shigo da annabi a ciki yanzu to an shigo da ma'aiki ciki ya ce wai annabi ya ce man ahabbal kutubal maktum duk wanda ya so shau tijjani fakat ahabbani tabbas ni ya so wa man abgadal kutubal maktum duk wanda ya ki shau tijjani fakat ne ni ya ki to kaga ana akwai shart da filu shart da jawabu shart ba wanda annabi zai so shi sai idan ya so shau tijjani ne don man ahabba man sharti shine harfu shart shartiyan kenan ahabba shine fi'lu sharti faqad ahabba shine jawabu sharti kaga duk wanda bai so annabi ba kafiri ne duk wanda baya son annabi kafiri ne to son annabi kuma sharadinsa shine son jani to duk abun da zai kai ka wajibi shi ma wajibi ne in dai son ma'aiki ba za a samu ba sai an samu son shautu tijjani son shautu jani wajibi ne kaga ka bi shautu jani ka zo shi wajibi ne ka kishi haramun ne bai kare ba kuma wannan kariya kai wa annabi duk wanda yawa annabi kariya kafiri zai mutum bai tuba ba wallahi dan wuta ne zai samu gidansa a wuta sai kuma ya ce bayan ya gama da annabi sai ya ce wai abubakar ma ya ce shi ma dan kariya ne wai ya ce wakala sayyiduna abubakar siddiq radiyallahu anhu abubakar ya ce wai man takallama fil kutubil maktum bi kalamin so ya mutu kafiran illa ne tuba wai abubakar ya ce duk wanda ya furta magana mara dadi akan shau tijjani to fa zai mutu kafir sai in ya tuba duk wanda ya furta magana mara dadi akan shau tijjani wai abubakar siddiq ya ce wannan mutumin zai mutu kafir sai in ya tuba muka kince nan makarya ne bai kare ba bayan ya yi wa annabi kariya ya yi wa abubakar kariya ya ce umar ma ya faɗa ya ce wa kala sayyiduna umar bin al-khattab radiyallahu anhu wai umar ma ya ce ma'rifatul kutub maktum sanin shaw tijani as abu min ma'rifatin nabi sasama ya fi sanin annabi wahala sanin shaw tijani ya fi sani annabi wahala bayan fa sun san annabi miqdarin haka kada ba kuna faɗa ba wai miqdar ba kuna faɗa ba ko ce gayan shi shine ba ba wanda ya sani kuma shine kuma kuna hakikan san ba wanda ya sani amma wai sanin Shehu Tijjani ya fi wahala sama da sanin ma'aiki sallallahu wai me yasa wai Umar ya ce li'annan nabi sallallahu ma'rufun wa mashhurun ma'rufun wa mashhurun annabi wai dama sananne ne kowa ya sani amma shi ko Shehu Tijjani wal maktum la ya'rifuhu ahadun hatta la ya'rifuna billah arifai ba san shi ba balle wani su Eh, arifai ma ba su san shi ba balle su. bayan ya gama da abubakar da umar sai ya ce wa kala sayyiduna usman bin affan radiyallahu anhu na usman ma ya ce la yattali ahadun ala martabatil kutubil maktum hatta al malaika wai ba wanda zai leko matsayin kutubin kutubin nan shautu jani kenan har malaiku ba su isa su leko su ga matsayin shautu jani ba bayan ya gama da annan ya kawo kan sayyidina Ali ibn Abi Talib sai yace wa kana sayyidina Ali karramallahu wajhahu wai sayyidina Ali ibn al-Khattab ya Ali ibn Abi Talib ya ce sa'altu rasulallahi sallallahu alaihi wa sallam. na tambayi ma'aiki na tambayi annabi anil kutubil maktum akan wannan kutubil maktum din nan masmuhu me sunansa wai sayyidina Ali yana tambaya ma'aiki sunan Shautijani eh fa ka ji karshen kariya malam wai sayyidina ali yake tambayan annabi sunan shi tujja da lakabin sa masmuhu wa lakabu me sun sami lakabin sa fa qala alaihi salatu wassalam wai annabi ya ce ismuhu ahmad eh ji ba wai sunan wannan kutubin ahmad ne wai ismuhu ahmad sunansa ahmad wai wa lakabuhu at-tijani wai sunansa ahmad lakabinsa shine at-tijani wai annabi ya ce da sayyidina ali ya khuruju min zurriyatika fi akhir zaman wannan shaut jani zai fito daga zuriyanka a karshen zamani taburdu zatuhu ala zawatil awliya'i zatin sa zai bayana akan zatin waliyai wal akatab da ma kutubai wai misali kuma annabi ya kawo kama taburdu kuma da za ta bayana zati ala zawatil anbiya'i war rusul kuma da zati na za ta bayyana akan zatin annabawa da manzanni kaga nan makarya ta biyu aka yi wa ma'aiki sallallahu alaihi wasallam bai kare ba fa suka ce warawa sayyiduna muawiya radiyallahu anhu suka ce muawiya ma dan ya ruwaito kaga kariya har zuwa ga annabi muawiya ya ce annahu kala kala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam wai annabi ya ce la tazalu ta'ifatun min ummati ba za ta guce ba ko wata tawaga daga al'ummata zahirina alal haq suna masu bayana akan gaskiya la yadurruhum jawru manjara zaluncin azzalumi bai cutar da su wala adlu man adala adalci mai adali bai daukaka su annabi ya ce wai wa hum bi biladil maghrib la ilaha illallah la ilaha illallah wai wannan taifa tana gare maghrib ganin sai tujani kenan wai annabi ya ce wa hum bi biladil maghrib kun ga wajen wa hombe bela da wai suna gare magrib wannan hadisi duk duniya babu wallahi dukka duniya hadisi na babu kariya kai wa annabi to idan har annabi yayi bisharan zuwan shautu jani, to bin shau jani farilla ne wajibi ne in har annabi ya bada bisharan zuwan shautu jani, to bin shautu jani wajibi ne wallahi wajibi ne kamar yadda malamai suka tabbatar wajen bisharan annabi isa wajen ya bada bisharan da ya yi ga zuwa ma'aiki karkashin bisharansa umarni kenan ya bayar don annabi idan ya zo a bishi to shi ma wannan haka ne idan har annabi ne ya bada bisharan zuwan shau tijjani to bin shau tijjani falilla ne kuma wajibi ne kun ga kuma wani hadisin kariya ne duk duniya ma nan babu kuma haka ce wani hadisin tijjani ne a riwayar ta wai wannan waya na wai wakala wai wai muawiya yace warada hadal hadis fi ahli tariqati al-muhammadiyyah al-ibrahimiyyah Tijaniya. wai hadisin nan ma an samu shi akan yan tijaniya ne kaji ba hadisin nan yana magana akan yan tijaniya ne wai to kun gani wannan kariya ne wanda bai tijani ba kafiri ne kun je mun karanta kuma annabi ya yi bisharan zuwan shautijjani wannan bisharan binsa wajibi ne kuma annabi ya ce sonsa ba zai yi ba sai an so shautijjani kuma shautijjani ya fara jawahir mani binsa ne shiga tarikarsa son kowa sai in ka bi shi haka ya gaya wai ga shi annabi ya yi bisharan zuwan shautijjani abubakar ya yi bisharan zuwan shautijjani umar ya yi bisharan zuwan shautijjani Osman ya yi bisharar zuwan Shehu Tijjani abinda eh, Muawiya ibn Abi Sufyan ya yi bisharar zuwan Shehu Tijjani Ali ibn Abi Talib ya yi bisharar zuwan Shehu Tijjani waɗannan gaba da kaf daga annabi da sahabbai sun yi bisharar zuwan Shehu Tijjani kenan bin Tijjani farilla ne kuma wajibi ne rashin bin sa kuma kafiri ne kafirci ne wannan ɗaya cikin biyar abinda ya ajiye ne a nan kenan na karanto muku yanzu kuma zan kara bude layin ɗaya cikin biyar na karanto to ko wanda na karanto nan ma kadai ka zo kai magana a kansa ya wadace ka yanzu kana iya kira layin na bude ta kun ga jama'a irin maganar tasu kun ga irin shirmen su da kari yana suke yawa nabi da sahabbansa wajen ɗaukaka wannan bala'in wajen tallatan wannan balayin, suka ta kirkiran karairayi assalamu alaikum assalamu alaikum wa alaikum sha umar assalamu rahmatullahi kana lafiya ina ina maka fatan alkhairi ina maka fatan alkhairi kuma assalamu alaikum wa alaikum muna jinka muna jinka yawa na eh, ina maka kuma ina roƙon Allah subhanahu wa ta'ala a shekara da kai na baya Allah ya sa a nan gaba Allah ya ƙara maka shekarun amin ya rabbal alamin amin ya rabbi wallahi amin ya rabbal alamin fi wanda ka amin ya rabbal alamin amin malam network Ma ka yi su a rasul jarima na maiduguri na'am eh ya san wa nake ne ya ce ba suna haram layi kai magana kuma har kuya kuya ma sukan zuwa musu dan akwai wanda matakin su bai kai sa to shi ma muna mika kalubale a gare shi in ya aifu da kake buɗe lamban waya shi ma ya buɗe insha Allah mu ma za mu dira mushi in Allah ya yarda kamar yadda kake buɗewa din nan eh. Allahu akbar kaya mala neto ya tafi da wallahi ya buɗe eh. Eh, ba ya je karatu network malam network na kan tafiya ya dawo wallahi network na tafiya ya dawo a za mu so mana ka kara assalamu alaikum assalamu alaikum wa alaikum assalam wa rahmatullah assalamu alaikum Wa alaikum assalam wa rahmatullah. Ba ka jin ne? Ya salam. Da farko suna na dai Adamu Isa. Adamu Isa. Eh, ina nan cikin birnin Maiduguri. To, masha Allah. Na kira ne in yi jinjina da yabo da haske da Allah ya ƙara kawo mana shi wannan a cikin Maiduguri. Inda Bashir ta Rata ba ta samun nutsuwa irin na shekaru biyu nan da ana kai ba. Da farko yin na roƙon Allah Allah yawan irin ku a birnin Maiduguri. Amin ya sannan kuma Allah domin sha Allah karfefe ku sannan kuma Allah ya kare mana ire-iren ku babu jazakumullahu khairan fikum Assalamu alaikum. Wa alaikum salam. Da wa muke magana? Ni ne Bashir Irmo. Hello. Wane? Halo. Waye kace? Dama na ce ina da tambaya. Ah ba tambaya bane malam. A kan magagan da kake yi. Saya mana malam ba wai tambaya bane. Kai nan tarika ne? Eh ba ta mai ba alkawari kuma. Saya mana kai dan tarika ne. Ka sa kawai lokaci mana a yi abin. Eh ka sa kai dan tarika ne. Eh. Kai dan tarika ne. Eh ni dan tarika. To ka lokaci ka zo da. Ka sa lokaci eh, mu zauna wannan mu a kwanaki baya ka gudu yanzu ka sa lokaci mana. Shi ka sa mini kai magana mana ba gashi ka kira ba kai magana ga ina ko ma me kai magana. A wannan ai shirme ne yayi. Ni ina ma. Eh, wane mutum alak wallahi wane mutum wane mutum an ah, to kai ka kira ne kasa mina ai kasa mina a lokaci gani a zaune eh na kuma kowane topic ka kana ma assalamu alaikum assalamu alaikum dawa muke magana dawa muke magana ana mana magana da Umar ne da nan gege me ya difa ok to Umar muna jin ka daga difa kare na'am ya ya kokari Kala sai godiya mala umar da tarika ne ko sunna ya sala Umar da ake gaba da ainihin mala umar assalamu alaikum na wani suke kamar na fagilin na fakai assalamu alaikum mala umar na mala mala yarimu Ewa, yawa kai dan tarika ne na dan ka ne A'a ina muna tare da koyar malam. A ah, ta jazakumullahu khairan Allah ya saka Muna tare da ku. <laughs> Ai daidai ya sanan Allah Assalamu alaikum. Wa alaikum assalam ala Umar. To wai mutum ya kira ma? Ya kira fa yanzu. Yayi magana wai kasa lokaci. ah to yanzu yana ka same ni ka same ni akan lokaci kuma na samu kawala. kuma na baka dama ne tafi kai magana wai kana kasa lokaci mana ha wallahi baka haifo ma mallam ba ku haifo ba yanzu ba ku haifo ba yanzu wallahi Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Wa alaikum salam. Malam wahala kawai ake sha ba za su yi fitowa su bar hujja ba malam sunna ta riga ta ci duniya a bar su hakan ma ya ishe su mun gode da karatun da kake baro Allah ya saka mana da gidan aljanna amin amin jazakumullahu khairan na bari sai barakallahu fiik ko ko anan aka bar su da'awa ta ci gaba don haka malam a bar su ba za su iya ba su da hujja ne gashi nan ka fito da hujja kar alhamdulillah alhamdulillah kara shirme rubuta wala Allah ya baka aljanna Allah ya sa abin da kake dan Allah ne kuma Allah ya saka aljanna amin na gode sai wallahi jazakallahu khairan barakallahu ah, na gode ni ma malam <laughs> wane mutum eh jikan buba gaskiya ka fara wane mutum mala Allah wane mutum ama mala assalamu alaikum assalamu alaikum wa alaikum assalam wa rahmatullah akar makalla wannan wanda ya tafi yanzu da yake cewa a sa lokaci eh. <laughs> wallahi irin masu bata ma lokaci din ne maganan a sa lokaci dama ba ta taso ba maganan wani duk wani dan tarika wanda ya san me yake wala ba ta yadda za ya tare ka <laughs> yanzu misali ko da za ka taso malam sani kafin ga eh. ko ka taso da shak tiku eh. ko wancan na gana malam wane ne mai eh, kano din nan abdullahi mai kanan nan wala ba wanda ya sai tare ka duk sun riga sun san waye kai su wannan sha rubutun nan duk ba wanda ya isa ya tare ka kawai dai ka yi program ahalu sunna su kira su yi jinjina su yi murna su ji daɗi Allah ya kawo musu ɗauki. Abin da su je sauran malamai gaba ɗaya malaman sunna su tafi su je su yi ta da'awa abin da ya shafi tsarkake zuciya tsarki alwala kai kuma a barka da bangaren tauhidi duk gaba ɗaya ka riga ka gama abin nan ɗinsu wallahi ba ta yadda za a yi ka maganar makabala kar ma ka nema ba za ka samu ba ba wanda zai ce ai daidai yake da mutum ya tare dutsen ohudu ya ce ya gafara dutsen Odu zan wuce ba zai yiwu ba ba zai yiwu ba ne kawai ba zai yiwu ba kar ka bata lokaci maganar makabala babu waye shatima waye duk babu wallahi wannan duk babu karka sha wahala ba maganar makabala a kalla. kawai kai kai kira kan tauhidi ka bayyana mutane shirkokin da suke cikin wannan aqido eh. sauran malamai su je su yi kira akan alwala tsarki ayi tafsiri ayi komai da komai eh, sunna ta riga ta tuta sunna ta abin nan bid'a ta riga ta yi iskiya alhamdulillah kawai jazakallahu khairan alaikum sabi barakallahu na gode wannan hayyakum hmm. barakallahu wa ya fada a ina ka fada eh mana malam Hassan Abdullahi wane mutum Allah bari kai sai malam wani bari duk wanda wannan dari ka baka kawo ne gashi mun hasko mun karanto eh, assalamu alaikum assalamu alaikum wa rahmatullahi. wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh Albarka da baraka Barka da uwa. Iddar sana, iddar sana, Allah ya kara maka lafiya da nisan kwana mai albarka. Amin, amin, amin, amin, mala amin ya rabe. Haka ne, haka ne, wannan shi ne addu'a na Allah ya eh, kara mana, Allah ya kara, Allah ya daukaka suna. Amin, na gode sosai, da za ku wula na gode, na gode, barakan lafiya. Eh, to, ba shi Allah, ba shi Allah, wani mutum. Eh, mana, mana. kun samu na yake faruwa wannan littafin bakon littafi ne Allah littafi ne bakon littafi da yawa daga yan tareko wallahi ba su wannan littafi. ba su san da akwai wannan littafin ba Allah kuma ni irin shi da yawa a gurina Allah irin shi da yawa a gurina littafin da ba ku taba gani ba irin shi da yawa a gurina Allah yanzu wani daya cikin biyar ne duk wani ba dan tarika ba kafir ne lafsan wa ma'anar eh mana wala buru burukayya wane mutum eh, assalamu alaikum assalamu alaikum wa alaikum salam dawa muke magana wa alaikum salam eh. daga mai ne daga ruwan zafi to dawa muke wane mai na daga ruwan zafi oh to mai na daga ruwan zafi dan dare ka ne hello na ce sunna sat. ya bida sam rancen ka zo ka mana wazin goron sallah wannan mun ji daɗin ji sosai Allahu akbar Allah ya haraba cikin ladansa Allahumma amin wallahi wajen masallacin shaga Abubakar Mala Aji ba kwarai lalle haka ne wallahi Allah ya kare mana ku wallahi ka wayar mana da kai amin amin na gode eh, sai wallahi sunna ranar ma Allah ya kara ma lafiya amin amin sallallahu alaihi in Allah ya da yan gidan maskiniya ma za su gane gaskiya insha Allah sai ma ku amala wallahi Allah ya kara amin ayya network naka ya tafi

waya sa lokaci zan ce to lokaci yake so ne na ga Allah ba da laraba Allah sa haka da lahiri wallahi malam maganan ma da malaka kin so kwada ne wallahi ba za su iya kira ba kuma asalin malamai suna gani ba suna ji suna gani kuma ka kawai da suke magana da duk wallahi talla ba su ba cika ɗaliban ilimi ma ba su ga malamai na yarda wala na yarda na yarda Wala Allah saka da alheri da. Wane mutum? Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Na'am. dawa dawa muke magana da Idris ka ke magana Idris bin Umar Idris Umar Allah ya ka mana alhari a karawa kalla ana yi muna jin daɗin shi daidai ne mala Idris jazakumullahu khairan Allah saka Allah ya mara mana alheri Allah ya saka mana mala Umar sanan da na gode sosai wallahi Izar sunna a ne mutum eh mala Malam Muhammad in nemi nema yana kauna ka don Allah Allah ya tara mu cikin aljanna Assalamu alaikum Assalamu alaikum Assalamu alaikum Wa alaikum assalam wa rahmatullah Arama barka da kai Barka da Masha Allah alhamdulillah Dawa muke magana Yusuf Abubakar Yusuf Abubakar dan tarika ne A'a sunna sak Bida sam Sak wallahi. Wallahi ba za su iya kaiwa da yamma Ai ga ina ne na zaune wani mutum malam. Wallahi ba za su iya da kai ba duk shi Allah ba za eh. <laughs> Wallahi duka shiri ta da musu in ba aka bako to Allah Allah ya ƙara basira amin wala amin jazakumullahu wa khairan mun gode sosai amin ya rabi wallahi masha Allah alhamdulillah ah. Tun jiya mukabala mukabala mukabala yau suka kara kira mukabala wallahi kamar da gaske ko ba ma yara ba ne da ma yara da ce iska ke kawai wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh da wa muke magana alhamdulillah ya program kana magana da abdurrahman to abdurrahman muna jinka da kano muna jinka Allah program ya yi kyau Allah taimaka Allah saka da alheri wanda yake kiran ka nan yana magana a sa lokaci to yanzu lokacin uwa shi aka sa yanzu ba lokaci bane inda gaske ke yi mana to shi dai wai wai yanzu ba lokaci bane eh fa ina zaune ga ni fa na bace dama fa wayin salo ko tare yanzu to wani lokaci kuma yake so kawai yana so ya bata mana yana so ya bata mutane lokaci kawai inda gaske yake yanzu ba lokaci bane matsoratan banza ne ko shatiman ba iya zai ba kawai in iska ne kawai suna so su bata mutane rai in iska ne kawai wallahi mutane ki bane wannan mutanen an ka zo kana cewa a sa lokaci eh fa wai a sa lokaci ga kana son shi kuma wannan wani lokaci ne nake tambaya ko ka san wani lokaci ne wani lokaci to ga ka kana kuma ana Allah Allah akwai haushi da da renin wayo da rena hankali a ciki wallahi akwai rena hankali aka suke ba aka suke ba aka suke wallahi sun rena mutane wayo su sai wallahi wallahi aka suke a mutanen Allah ma shi buci nan nu kawai Wala dan wana ya fushi da yawa. Ya yi fushi da yawa. ɗaya eh, da yawa karkai wuce alaikum assalamu alaikum alaikum alaikum alaikum salam alaikum salam assalamu alaikum alaikum salam barka ya ne da lawa lafiya ya yau barka ya wala alhamdulillah ya al'amura alhamdulillah sai godiya Mashina ah, ba shi na baka ci baka wani. Ina al'amura ya ibada. Alhamdulillah. Ana ta ba basa muƙabala na ko. Kwarai kuwa muna nan akai. To alhamdulillah alhamdulillah ilimin nan muna ta. Allah ya biya jazakum. Muna ta kallon. Daidai ne jazakumullahu khairan. Ha ah, insha Allah. Mun gode mun gode sosai. Barakallahu fik. Daya cikin biyar. Yararan. Ita ga lamba malam. Na? Ita ga lamba malam. Lamba waye? Wagani ita lamba a shakar malam. Eh shi ne wannan. Alhamdulillah malam da fatan dai kuna lafiya. Lafiya kalau muke. Alhamdulillah. yanzu ka muna ganin tabar gaza yan bida da fa Allah ya tsare kuma Allah shi ba ku lafiya amin jazakallahu khairan amin ya rabbal alamin ah, insha Allah mala Allah shi kare ku Allah shi kare ku amin mun gode sosai wallahi amin ya rabbi ya Allah daga nan ga Libya insha Allah mun gode ka gaira mana yan Libya da Allah insha Allah ne daga nan Libya shukran barakallahu fiku <laughs> insha Allah wala muna muna muna muna da kuma na. insha Allah muna ganin ƙarar yan bid'a ubangiji Allah ƙara tuna musu asiri amin ya rabbi amin ya rabbi ba ta hayya ko ba ba za mu gane bannan su ba duk wata bannan ta su su ba za su ga su haɗi su su gari ba sai ta hayya ku eh, eh. waye waye waye izala wa abubakar gori umar kai da gashi kuka ce kuka yi annabi kariya ba ku za muguncewa ba shege kai da kuka wa annabi kariya kariya kala kala duk wani ba dan dare ka kuka je kafure ne ba ba za mu muguncewa ba yanzu tsakanin ku da arsuna waye masu yawan kafurtawa. ka taba ji wani arsuna ya ce duk wanda ba suna ba kafure ne ka taba ji an faɗa haka amma ga ka ce duk wanda ba dan dare ka ba kafiri ne mala da mu haɓa kare da hafta nafi jazakumullahu khairan abubakar abdullahi ya <laughs> fara eh, abubakar ga ya mishi ya kira Eh, eh kira ka eh, kira eh, kai na mayar assalamu alaikum wa alaikum salam ka babana oh, na ko gobe aka ba sai dai yace a baki lokaci wai a nan dukkan ku Assalamu alaikum. Wa alaikum assalam wa rahmatullah. Assalamu alaikum. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa muke magana. Faran ina wuni ina gajiya. Lafiya kalau ya ayyuka. Alhamdulillah wala. Barakallahu fik. Wala yawa. Na'am. Ah, ajin jin daɗin maudi baraka. To Allah ya tara mu cikin lanansa don uwa. Baba Lukman ne daga Maiduguri. Na gode sosai wallahi jazakumullahu khairan. Ai mala ina fada muna tare da su a unguwa. Ya eh. na kai ma ba kyau ba. fitar naka kai ma to yanzu na zo karshe yanzu na daga biyar zan assalamu alaikum alaikum wa alaikum assalam wa rahmatullah lafiya dan uwa ta kokari kuma alhamdulillah sai godiya alhamdulillah sako kan ya isa in duk ya kamata in tafi to ya isa kuma ya karbo insha Allah kuma sun ana wannan aikin ana shi da ikhlasi insha Allah Allah ya sa karbe bai Allah ya baka ladan amin ya rabbal amin ya yan neman sunan nan kawai mu mu mu mu mu mu mu mu mu mu mu kuma ba ba daman da ka na ana kowa ya ai bara don an ce ka zaba topic da kanka ga lokaci ga komai ka zaba topic da duk kake suka da kake kalubalanta ka zo ka kare an baka damar nan wani lokacin kawai gobe ya je sa ya je sai da data sana 200 ya je shirmi zage zagen da suka samu dama abin nasu jocin ne kuma boss ma kasa Boston ma ya kasa shi ma ya sallama to ba akwai ni idan ta ni ne ba na so ma kula su ba wannan. Ba na kula su ba insha Allah ba ba na kula. Kawai bata lokaci ne bai wannan bata lokaci ne ba kan zo. Kawai in neman suna ne. Boston ma ya kasa ai mun mun gane ai. Wanda ake cewa ko daga nan zuwa Maliya ne idan Wanga <laughs> <laughs> kuma ga tsakanin kuma bai wuce wani drop. wallahi one drop a one drop a one drop an rage kawai wayan ka ɗauka ka online kawai ka kira an baka daman duk wani wanda ba duk wani dan sunna zamu hakura muna kallo mu muna ji kan baka topic ni ne daman da ya wuce wannan kawai shubha ne da za mu ce Allah ya sa mizani a daina kula su a daina kula Allah ya sa mizani Allah ya kara Allah ya karfafa Assalamu alaikum Allah Ibrahim Assalamu alaikum Allah Ibrahim Ya salam Mala Ibrahim mama jinka ka kara kira Yau, assalamu alaikum, Mala Ibrahim. Kana jin mu? Mala Ibrahim, kai ba majin ka kara kira. Ah, Mala Ibrahim ka kara kira ba majin ka. Saura kira, kuru ne ko? Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Assalamu salamu alaikum. Wa alaikum assalam wa rahmatullah. Malam, gajiya. Alhamdulillah ya ayyuka. Ya da mana Allah. Allah, muna ji Eh, muna jinka, muna jinka. Ya salam, jin mu ne? Yawa, mai kai magana muna ka. Hello? Network kai ma Ya Haji Musa. Assalamu alaikum Haji Musa. Wa alaikum salam marhaba. Haji Musa yana gaisuwa. Ala Abiya. Eh muna jin ka murya ka yana yanka yankewa muna ji yanzu. Ya salam. Assalamu alaikum. Haji Musa ina ga kai sai ka kara kira ba. Sai ka kara kira Haji Musa. Mala Ibrahim Kano. Assalamu alaikum Mala Ibrahim. Assalamu alaikum. Wa alaikum assalam wa rahmatullah. ina yi ne aka yi kalla lafiya mala ibrahim yanzu muna je kaya kano na'am Allah ya ayyuka Allah wallahi kwana biyu assalamu alaikum wa alaikum salam baka ji alhamdulillah ya shek ya rayuwa to eh na mala ibrahim ya Allah network network daga wajen na ne ko daga wajen ku ne ya rabi assalamu alaikum ya Allah assalamu alaikum assalamu alaikum mala musa aji musa mala abu tafiya a gogari a karatu kalau aji musa ya yuka ya ce ana mala allah ta fara ta yi lokacin ina ba a cikin bukatar da kalita halitta eh karje ka ɗauki a hankali ta fara rinka kuce amma ina jin ta yanzu ya karatu mana allah ta fara ta yi amin aji musa amin ya rabu lalabe mara ana ba su mara yin zango ta ina a ah, gaskiya ne fa ya mara eh. mara ta kore ta a facebook ta kore ta a twitter ta kore ta a facebook mara Allah saka alkhairi amin haji musa amin haji musa Allah alkhairi amin haji musa جزاكم الله خيرا السلام عليكم alaikum. Assalamu alaikum. Hello. Dawa muke magana. Assalamu alaikum. Kana ji na? Dawa muke magana. Hello. Dawa muke magana muna jin ka ba. Mala Abba kake magana da shi. Mala Abba? Kana ji na? Muna jin ka ba. Ba ka akan maudu'in ne kace me maudu'i maudu'in da yake kai kai na magana kai za ka magana akan maudu'i Eh, mutane har yanzu ba su fahimci inda ka dosa ba akan maganganu na. Ba ka fahimta ba ba su fahimta ba. Ba fahimta ba. ba ka fahimta ba zaka ce ba ba su fahimta zaka ce ba ba ka fahimta ba kai zaka ce duk jama'a ma ba su fahimci me ka dosa ba a zaman ka na kullum program ɗin da kake ba amfanin wannan program banda hayaniya a cikin gari baka yin zauren fiko ne kai tsaya mana mana ya eh? mana bari mu fiko da kai mana kaga eh? ya kamata a koma zauren fiko wai in ba a taɓa fahimtar juna za ka ɗauko yi magana kuma koyaushe ana cikin hayaniya an ba amfani an ce a zo mukabala face to face yanzu eh? haka maganan da nake ma akwai profeson da yake son ka zo da shi ha ha ha Assalamu alaikum. Wa alaikum assalam. Lawa muke magana. A garin kalla. Eh lawa muke magana. Lafiya an tashi ne ko ana cikin kula? Muna nan a mu tashi ba. Na? Ba mu tashi ba. An riga an tashi ba? Ba tashi tashi ba? Eh. kuwa. To masha Allah to dama dai mu dan sa mu dan tsokaci kan alamar yadda suka tashi abubuwan da gaskiya sun yi kyau Allah saka maka da alheri. Amin ya rabbal alamin. Amin ya rabb. Abinda kuma nake sai in ce gobe Allah ya kai mu kada mu ga wani shaki ya ya sa kima da wacce zai maka raddi ko zai sa ya program ga dai ya ce eh, zuwa ta gashi kana zanne kana yi mutum magana wani shi ne kake yasa lokaci lokacin wawa wani lokaci kuma wa ya san miji wai wai eh. suna lokacin mana wa yaron to gobe gobe kada mu ga wani ya zo ya sa kimara wai ya ce wai yana wai yana maka wani yana maka wani kan wannan wannan wannan program da ake na yau ah. kada mu ga shakiyin da ya fito inda ya sun kasa Allah ya sa albarka Allah ya tashe mu lafiya mun gode kwarai mun gode barakallahu fiikum ayyakumullah assalamu alaikum Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Wa alaikum assalam wa rahmatullah. Dawa muke magana? Assalamu alaikum. Wa alaikum salam dawa muke magana. Assalamu alaikum. Ya salam, baka jin mu ne? Baka ji? Ah. Ina. Eh? kai ma network na nawa ne wai kona ku ne wallahi wa ya ma gaba da na ce mutane biyar na raka goma ma fa har yanzu ba ka bari su so kowa kira duniya ta daga biyu zan sauka assalamu alaikum barka da ayyuka lafiya kuna magana da Suleiman Abdulkadir daga kasar Libya Suleiman Abdulkadir daga Libya assalamu alaikum Mala suleiman assalamu alaikum Mala Suleiman. yawa yawa ma ka da halitta ta malam ni wannan a ah, ina jin malam na muna jinka. ka alo eh ni wannan ni ba wanda nake son na ga kira malam asimis miskiniya ke son ga kira malam ko ya ci malam gashi na su kasa kira har yanzu ma da sauran ɗalibansa a to tokoro mana almiski ne shi na gaina fitowa yana zagi riki cewa fito a fito da malamai da zara a fito da su na kuma ya kan fito har yanzu ko ya bacci ne ko ba ya tun da ya yi jira malam wane mutum ma wane mutum kan kuma malam amma na san kawai cikin baki ke jahilai na kuwa na yarda to Allah ubangiji amin amin jazakumullahu khairan barakallahu da ina ga daga wajen na wani tunbaya da karfi to abunda yan uwa muka zauna don shi muka faɗa zan kara haskawa zan kara haska wajen kafin tashi zan kara haska gurin kafin tashi duk wani ba dan tare ka ba suka ce kafire ne to bari ku gani ɗan kara haska wajen su kafin tashi Ko ga wajen duk da maganganun da yawa ne ko ga man kana karihan littiba'ihi ya mutu kafiran illa iza ba? duk wanda ya kiya bishau tijjani duk wanda ya kiya bishau tijjani zai mutu kafiri sai dai ya tuba duk wanda ya kiya bishau tijjani duk wanda ya kiya zama batijjani zai mutu kafiri duk wanda yake zama bata jina zai mutu kafiri kuma wai annabi ne yayi bishara soyayya sa ba zai zama soyayya ba sai ka hada da soyayyan shau tijjani eh wai ba za ka samu soyayyan annabi ba sai sai ka so shau tijjani eh wai abubakar ya bada shaida akan zuwan shau tijjani umar ya bada shaida akan zuwan shau tijjani usman ya bada shaida akan zuwan shau tijjani ali ya bada shaida akan zuwan shau tijjani muawiya abu abi sufyan ya bada shaida akan duk kariya ne makaryatan banza makaryatan wafi makaryatan banza makaryatan wafi ko ku ce a mutane wai ana kafurta ku kuna bakin wannan maganar kun da kuka kafurta duk wanda ba dan tareka ba kuna bakin magana kun taba ga wani dan izala da ya ce duk wanda ba dan izala ba kafiri ne kun taba ji an fada in kun fara kun fara sai ku ce wai yan izala suna kafurta mutane na kun fa na ku fa yaushe suka ce duk wanda ba dan izala ba kafiri ne amma ku kuke da abun cutan ku kuke da shi kuke jifan wani ku da shi kuma wallahi wannan daya cikin biyar kina na hasko wanda suka kuri suka cika baki na manya ne na lokacin da manya ne za su cika alkawari shi yasa na sa na ce in za su cika alkawari wani daya ya zo gashi ya gagara ana gabas yana yamma yana zuwa cikin minti biyar ya karya ta kansa ya tafi ba ku da makama ba ku da komai eh ba ku san gidanku ba ku cika baki wai ku ce a mutane ba san ba san gidanku ba irin shi haka ya dinga zuwa kenan irin shi haka ya dinga zuwa wallahi irin shi haka ya dinga zuwa kuma tabbas daga yanzu na samu yakinin kamar da yin wasu ke fara wallahi na samu yakinin ba za ku iya kira ba Allah ba za ku iya mukabala ba wallahi kawai ku yi magana a baki wani zai kira ka a gefe in ka ce da shi cikin jama'a ya magana ba zai kara zuwa ba amma in shi kadai ne one wani one ya da ku ta surutu ya san ba a jin shi amma in ka ce a zo ya magana bainan jama'a ba zai dai zo ya magana bainan jama'a ba ka je can gefe kana surutu Ka yi da baka haifu ba baka isa ka zo cikin jama'a ka kira mutum ba eh sai kawai shirme da rairayi kun ga daya ya dinga zuwa kenan insha Allah ta'ala wala haka ma abubuwa da yawa ban tabo ba akan wajibcin shiga tareka da kafircin wanda bai shiga ba Allah ya kiyaye Allah ya sare mana imanin mu subhanaka allahumma bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk